Masu fama da cutar kuturta a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya sun koka game da rashin samun maganin cutar a jihar. Babban asibitin kutari na jihar da ke garin Mina na fama da matsalolin rashin isassun kayan aiki da ma uwa uba rashin hanya mai kyau da ta shiga zuwa asibitin da ke da nisan kilomita biyar daga Mina fadar gwamnatin jihar. Malam Muhammad Musa shine sarkin kutaren Sulaja kuma shugaban kungiyar kutaren jihar Niger da na samu a wannan asibiti ga abin abin da yake cewa yaya yanayin yadda kuke samun magani akwai bambanci da da da yanzu eh to da kan ina zama akai akai yanzu kuma suna can wuya tukuna kafin su nemo mana wato akwai dan karancin shi yanzu eh yanzu akwai dan karancin su shi sun sha wuya su nemo mana to yanzu wani kira gare ka ga hukumomin da abin nan ya shafa ne akan matsalan maganin nan naku madalla ni hukumomin da shafa zan zan gwamnati ba taimaka masu ta dubiya mu kan da su ma suka dubiya ta dubiya mu da idon rahama mu nan bamu da yasu bamu da hannu kuma bamu da wani gata yau gwamnati su ne gata mu ya kamata su yi mana taimako yadda ya kamata duk inda mm, asibitin yake ya kamata su taimaka masu kuma mun zo mu ji daɗi shugabannin su da na kananun hukumomin da manya ya kamata su yi kokari su taimaka mana in mun zo asibiti mu samu komai ya wadata su yi kokari su gyara mana asibitocin mu yadda ya kamata wani ya bangare wani ya lalace haka muke fama a ciki kuma suke fama da mu haka amma ya kamata da Allah su dubiya mu da idon rahama hanyoyin mu ma ba ko da muke zuwa nan sai an sha wuya da damina mota ba shiga ba kwalta ba wani gyara da ake yi sai an ce mun sha mun sha wuya da kafa mu zo ba hanyar mota gwamnati ta taimako duk Allah dai da rahama ta taimaka ta gyara mana hanya ta gyara mana asibitocin mu kuma ta mana taimako duk Allah duk annabi yadda ya kamata Dr Ibrahim Indasu shine babban likitan da ke kula da asibitin kutaren ya ce babu shakka akwai 'yan matsalolin da ke addabar su amma gwamnatin jihar Niger na iya kokarinta musamman wajen baiwa masu cutar kuturtar abinci so uku a rana wayanda ba lafiya a nan ana ba su abinci sau uku a rana gaskiya gwamnati yana kokari na naija. da eh, kace yana kokari kuma ga eh. yan matsaloli a wani. Eh, eh to matsalolin bai zai kare ba amma muna so dan wanda suna da hanya a naija a taimaka amma gaskiya in zanzanta gwamnati ne gwamnati yana kokari don ko hanyar ga yanzu an sa shi budget na 2012 dinga za a yi kuma an zo an hauna hanya din nan jira ne muna jira a zuwa fara aiki bincike dai da na gudanar ya nuna duk da asibitin Gwamnatin kutaren na samun tallafin magani daga hukumar lafiya ta duniya lamarin bai isa ba. A lokacin da na tuntubi kwamishinan lafiya na jihar Alhaji ya ɗan sallau domin samun karin bayani game da matsayin gwamnatin jihar akan wannan lamari sai ya ce shi kam ba zai ce komi ba a wannan lokaci. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.